Hajiya, ke fa ba yarinya bace da za a ce za a zaɓa wa miji. Sai dai ki zaɓa wa kanki. Tabbas a shekaru na yanzu ni ya kamata in zaɓi mijin da zan aura. Sai dai kuma mahaifina wani irin mutum ne. To idan har zaki je fi da irin wa'annan maganganun naki. Tabbas ba da ita kike ba, da ni kike. Kuma ina so in gaya miki wani abu Saudat. Duk abin da ya shafe ni a cikin wannan ma'aikatar, ke ya shafe ki. amma kuma sai nake ganin da za ki kwantar da hankalinki ko da ta fara aiki a can idan ki ya zo ya fara aiki a babban ma'aikata ta hanyar su za ki iya daƙile ta amma ke wani lokacin idan kika yi magana ba ki da maraba da makwaciya idan muka bar wannan yarinyar ta je babban ma'aikata to ko da aliyu ya zo ba zai tasiri ba saboda tana da matukar kaifin basira turan ke daɗe sai dai idan sheƙe ta zami shine kaɗai maganin wannan matsalar tamu to kawai mu sheƙe ta kawai Ya Ubangiji, duk wani sharri da makirci ko wani kitifi idan sun shirya mana, to ka fitar da mu ka cire mu cikin sauƙi cikin salama kamar yadda ake zare gashi daga jikin man shanu na yi tawasali da annabi da alkur'ani ya arhamar rahimina ya rabbal alamina wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin sofar can alkairi wani ba zai cutu ba izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoya ba